27 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1431 daidai da shida ga watan julai shekara ta da goma. a cigaba da karatun wannan littafi mai suna aqidatul imam malik as-salafiyya na mustapha abu sufyan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka bayyana yana daga cikin dalilin da ya sa mu karanta wannan littafi don mu bayyana wa mutane aƙidan imam malik cewa aƙida ce ba kidan ash'ariyanci ko matriyadiyanci ko mu'tazilanci ko jahamiyanci ko kuma rafidanci ba aƙida ce irin aƙidan annabawa da manzanni ina fatan mun gano wannan da kyau babban abin takaici kamar yadda shi kan shi malam mustapha abu sufyan da ya bayyana 'yan ƙarshe daga waɗanda ke danganta kansu ga mazhabin imam malik sai suka je su kwaso wasu tarkatarkun aƙidu suka zo suka ce wai su ne aƙidan imam malik a wani lokaci kuma shiru kawai suke in an tashi karanta littattafan da suke rubutawa suke danganta kan zuwa ga malikiya kai ka ce da gaske malikiya ne irin ta imam malik tun daga aƙida har manhaji har suluki har komi sai kaga a fikin ne kaɗai suke da alaka da maliku amma aƙidinsu da sulokinsu gaba ɗaya ba su da alaka a kusa ko a nesa da imam malik to su ne muke kiransu da cewa kungolo da kan zabo ba shari da aƙidan da fiƙihu malikiya shi unguli ne saboda shi ba shari ne ko mun gano wannan da kyau ko sannan sai ya sawo kan zabo shine ya ɗauki fikihun malikiya ya ara ya yafa sai ka ɗauka yadda mai mazhabin yake da kyakkyawan aƙida shi ma wannan haka yake kenan kan zabo in ya leko da kan sai ka ɗauka har gangan jikin ma zabo ne yana fitowa sai ga shi ungulu ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka san ko ungulu ta je ta yi ne cin najasa ta kwana ta yi ne ta kwana ta yi ne to ko liman ya yanka to ba za ta halatta a ci ba ko kun gano wannan da kyau ko ko kuma ka ce alade ne da kan rago ko a ba ka yanka shi ba zai halatta ba ko mun bayyance wannan da kyau ko shi sa irin waɗannan aƙidin wajibi a bayyana wa mutane saboda su guje su a waye gari allah maɗauki sarki ya faɗa ba cikin alkur'ani kawai sai wani ya ce shi bai yadda ba kuma ya ta kawo bayanai kuma sai a ce e kuwa wallahi yana da gaskiya ko in aka lura da maganin da yake faɗi ko haka ne fa sai a jingina na allah a jingina na annabi a jingina na sahabbai sai a ɗauki wannan kawai saboda iya magana kuma mai ya haifar da wannan shine ƙin karantar da mutane aƙidu na kwarai da karantar da su irin waɗannan miyagun aƙidu da kuma hanyar da suka bi suka shigo cikin musulunci kakkumanta malam sai da ya mana bayanin irin yadda wannan aƙida na ce ta yaro haka ya kamata duk littafin da za a karanta a gaya wa mutane abin da littafin yake kunshe da shi gaba ɗaya to su mutane a yau abin da suka bi so shine a gaya musu abin da an jima nan nan za a je su kama rikici a unguwanninsu da masallatansu adeji ya zo da wani sabon abu wanda ba a taba je a bakin wani ba sai shi to lallai a nan bukatan shi ta biya amma irin wannan abin da mutum zai kokari ya sani don ya tsira shi a karan kan shi ya kubuta ya kubutar da iyalan shi wanda wajibi ne ya bayyana masa akida ta gari don su kudurce ta in aka waye gari shi ya kubuta iyalan shi ba su kubuta ba ya shiga uku domin Allah cewa ya ka hana kanka ka kubutar da kanka ka hana iyalanka ka kubutar da su daga wata irin wuta da makamashinta mutane ne da duwatsu idan kai ka kubuta su suka zulmiya to za a ɗaura maka sarkan wuta a ɗaura musu ko dai ka ja su kai aljanna da su ko su ja ka su wuta da kai shi sa ka shirya iyalanka amana ne a gare ka sannan ka tabbatar da yan uwanka wanda e da a na sai ke a hannunka da makota da yan uwa da abokan arziki da waɗanda suke aiki suke cin abinci a ƙarƙashinka ko kuma kake shugabantansu kake jagorantansu a ma'aikatinka ka tabbatar da cewa lallai ilalla sun samu aƙida aƙida mai kyau ba ka ce ah, ni ina ruwana da su aiki haɗa da su ba wallahi sai an tambaye ka ni'ima ne Allah yi maka na kasancewanka ka zo duniya kafin wasu wannan ni'ima ne in baka ci muriyan wannan ni'iman ba sai ka yi jawabi ranar kiyama ni'ima ce Allah madaukin sarki ya maka na lafiya wanda wasu da yawa suna nan kwanciya asibiti abin da za a nemi lafiyar ma babu kai kuwa ka baka ba karfin ka ba ba ka ba ba tarin dangi da wayo ba ni'ima ne allah madaukin sarki ya maka kasancewa yanzu nan kai kana raye wanda a yau akwai waɗanda sun fi ka komai suna can kwanciya kasa ƙasa haka allah madaukin sarki ya maka ni'iman hankali da ya bambance ka da dabbobi ya bambance ka da yawa daga cikin halittun shi wanda kai kana ganin su don in ka ga wani katon haɗaɗɗen ƙato ne amma mahaukaci ko Allah ya baka hankali ya baka natsuwa ya baka ilimi har ya shugabantar da kai akan wasu da yawa daga cikin bayan shi to akwai hikiman da ta sa Allah ya haka fa in kai wasa da wannan ni'ima ran da ya ritsa ka ya tambaye ka kan wannan za ka sha mamaki haka ya ce sun malatus alunna yawma irin anin na'im wallahi sai an tambaye ku kan wannan ni'imar akwai wanda Allah madaukin sarki ya mai ni'iman iya magana tsara magana yana da azanci fasaha zalaka da Allah ya mai wannan akwai wanda yake da kwarjini ko da bai iya magana ba ya faɗi za a karba to wallahi wajibi sai ya yi amfani da wannan baiwar da Allah madaukin sarki ya mai wajen isar da saƙon nan da annabi ya zo da shi in ko ba haka ba kana fitowa daga cikin kabari za a dakatar da kai sai ka ansa wasu zura zuwan tamboyi guda hudu na daga ciki sanda kake raye wani irin gudunmawa ka baiwar addinin allah wajen yada shi wani irin gudunmawa ka ba addinin allah wajen kare shi wani irin gudunmawa ka ba addinin allah wajen haɓaka shi wajibi ne ka shaida sai ka ba da wannan ansan sanda kake mata cikin ƙuruciyanka kake jin ƙarfi ga kanan gwaba-gwaba wani irin amfani kai da wannan karfin ka yi amfani da shi ne wajen karar da shi hanyar allah ko ko hanyar son zuciya da more ma rayuwa ka da sai ka ba da wannan ansa sannan allah madaukin sarki da ya baka dukiya a ya ka samo ta a ya ka kashe ta wani irin amfani kai da ita dole sai ka ba da wannan ansan sanda ka fito a kabarinka don kana fitowa za ka samu alkali da dan sanda a tsaye mala'iku ne sai ka ba da an cika fom. ko ba haka ba kana faɗi waɗannan jarabowi to ko filin kiyama ma ba za a da kai ba yadda ka sa akwai mutum dubu saba'in da za su wuce aljanna ba hisabi ba ba ana fitowa kabari za a raka su aljanna to akwai shaidanin da su kuma a duniya sun yi wasa da ni'imomin da Allah ya ba su to haka za a tasa kiyan sai wuta na daga abin da yake jefa mutum cikin wuta ya saka cikin haɗari mafi girma jama'a ba kamar wannan al'amari na aƙida mutum ya sakaci da shi waye gari jama'a mutane wai aƙidan suna wasa da shi aƙida suna wasa da shi wai har a ce wai ai yanzu an zo an yi wani zama an tantance wai a daina magana kan aƙida a daina magana saboda in kai magana kan kaza to za ka ɓata masu wani rai to shikenan in haka ne to la ilaha illallah ma a daina magana kanta domin ana yin magana kan la ilaha illallah wasu ba za su so ba na daga ciki kiristoci ba sa so sau da za a ce allah ɗaya ne su kuma sun ce allah nan uku ne ko mun gano wannan da kyau ko in ko ana neman zaman lafiya to a daina faɗin wannan to ko na rantse da allah duk duniya ba wanda ya isa ya hana wannan ko kun gano wannan da kyau ko duk wani wanda ya zo da wata muguwar aƙida na rantse da allah mu sai mun faɗi ta mummuna ne duk abin da zai faru ya rage bai faru ba ya daɗe jama'a dan me ba za a gaya mutane gaskiya ba dan me da wani dalili ne mutum zai sata kuma ce wai a rarrafa mai kar a ce barawo ne shi barawo ne ina fata mun gara wannan da kyau duk wanda ka je yana mutsu mutsu irin wannan to wallahi bai da gaskiya ne dan me ba za a bayyana ba ana nan sai ka ji an ce to in wani yana da wata sana'a to kar a sake ambaci wannan sana'an da kausa kausasan maganganu don ba zai ji daɗi ba misali yanzu karo sai da ce ai sana'a take lasisi take da shi daga gwamnati bayani dangane da cewa karuwanci haramun ne to za a kashe mata kasuwa ita ma ba ta yi ba to a kira malaman nan taro a baja musu kunni fa za mu ɗauki mataki da mu da waɗanda muke kasuwancin nan da su muddin ba a daina cewa karuwanci haramun ba ne akwai wanda ya sani haka ana nan ana nan sai kamfanonin giya su ba sai su yunkuru dan me ake cewa giya haramun ne ana kashe masu kasuwa ai su suna da lasisi daga gwamnati jama kuna gano wannan da kyau ko wajibi ne waɗannan aƙidu sai an zo an ragargaje su an yi bayanai dangane da su don al'umman annabi su gane su nisance su waɗanda suke ciki kuma su marmasa su fita ku dai irin maganganun da aka samo imamu malik yana faɗi dangane da 'yan bida'a da kuma bida'ansu ya ce abin da za a yi ma ɗan bid'a shine lalle a tsine mai albarka kuma gano wannan da kyau ko in ji maluku ɗan anas shugaban mazabin malikiya sannan kuma ɗan bida a ƙaurace mashi ba a mu'amala da huda da ɗan bida gaba ɗaya in ji maluku bayan nan sai a yi mai ukuba a ɗaure shi a jibgi kafiri ya bugu yadda ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau amma wai dan bid'a ne za a kira shi taro ga kwankwasan shi ga kwankwasan ahlu sunna wai har ya miki a bashi bututun magana yana magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta zo karshe jama'a dan bid'an da aka ce a tsine ma albarka dan bid'an da in ya zo waje gaba ɗaya a watsi a guje dan bid'an da in ya shiga hannu an dinga noshin kafiri kenan ba jama'ar annabi a ce wai ɗan bida'a ne yau za a haɗa ɗakin taro ɗaya da shi yana faɗi ana faɗi wai har ma ya ce wai shi ana sukan shi to in ba soke ka ba wa za a soka jama'a kuna gane wannan da ke ko wallahi gara fasiki fa da dan bida'a. domin fasiki yana fasikanci shi kan shi san ba daidai yake ba dan sakayawa yake yana boyewa misali shan giya fasikanci ce shan sigari fasikanci ne zina da mu'amala da karuwai fasikanci ne yanzu da za ka tadda wani misali dattijan shi ya zo ya same shi ya kunna sigari yana sha a kofar wani kanti sai uban shi ya zo ya tsaya ya sha sanda za su ba da Allah kunna babar densu zai faɗa haka yana ganin uban shi koyowa zai yi haka ne ko ba haka bane hayaƙi na tashi sai hube hura fitillan da ke wajen sai ce wai hayaƙin fitilla ne amma ba hayaƙin sigari ba ne shi yasa annabi ya ce al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattala alaihin nas zunubi shike damin ka are baka son kowa ya gani duk wanda ya ɗauko karo kokari yake koyi dan kara kama shi dan ya san ba gaskiya yake yi ba haka ne ko ba haka bane amma matanka na aure fa har kai ke cakin kulle kofar da kyau ko haka ne ba ko ba haka bane saboda ka san kata ki gaskiya amma ya ɗauko karuwa zai so a san ya zo ita yanda za ga yaro ya buɗe kwalban gulda yana sha in ya haɗu da liman zai ce a buɗe ma liman kwalba ɗaya in mirinda ce fa ya ce a buɗe ma liman mai sanyi cin da wannan mirinda ce jama'a haka ne ko ba haka bane to amma shi ɗan bid'a bai ɓoyewa tabbajuji yake yana bugun kirji abin da yake gaskiya ne ganin yake wai shi ma birge Allah yake yi kuma ya kirkiro hadisan ƙarya waɗanda waɗannan hadisan ƙarya su suka rikita musulunci suka hana al'amarin addini ci gaba kuma ya ce wai da su zai kare wannan bid'ar da yake yi kuma a ce a kyale su shi yasa al-imamu a cikin alfiya ta shi kan yi sufi ne amma sufi mai saiti ba irin wannan gida gidadawan sufayen ba yake cewa wa sharruhum sufiyatun kad muhtasibin al-ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahumu, hatta abanaha al Ya yace mafiya sharrin masu ma'annabi ƙarya ce sufaye su ne ɗan ɗarika ƙarya suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ji suyuti ga tana a cikin alfiya ta mustalawal hadisin shi ya ce wa sharruhum mafiya sharrin maƙaryata ga annabi sai ce sufiyatun yan ɗarika muktasibin al'ajara fi mai u wai suna yin ma'annabi karya ne ma da zumman wai su lada za a ba su matsiyata wai lada za a ba su su da aka ce duk wanda ya ma annabi ƙarya ya tattali kujeran shi a wuta wai yau ma sa rai suke wasu muktasibin al'ajara shi sa ce fi mai u ya ce faƙubilat minhum rukunan lahumu sai mutane suka ansa waɗannan ƙarerayin da suke yi da yawa saboda an bar al'umma annabi sun matse su mun ga wannan da kyau ko al'umma sun yi rukuni zuwa gare su an karkata ana ganin su sala'ai ne mutanen kirki jama'a mutum ne zai zo yana tafiya a gefen layi yana tafiya a hankali sun koyar da kai sai ka ɗauka salihi ne nan ko zindiki ne ya sa babban riga guda uku ya yi naɗi da majan ya naɗa kaza ya ɗauko sanda ya ɗauko carbi kai sai ka ɗauka daga sama ya faɗo saboda tsarki nan ko kana buɗe cikin shi ba komai sai ƙarare da yake ma annabi sai ce hatta a bana hal'ula homo-homo ba gano karyansu ba har sai da aka samu hamshakan malamai masana Allah sun zo sun fallasa sun ce makaryata ne to su ne fa suke cewa irin bayanan aƙidu irin wannan wai kwata-kwata a bari ai wannan raba kan mutane ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne jama'ar annabi hankali ba zai taba haɗuwa waje ɗaya ba ballantana kai ya haɗu muddin aƙidan da ta haɗe annabi da sahabbai da tabi'ai waje ɗaya ba ita ce muka ɗauko muka ara muka yafa ba amma wannan ya zo ya ce yana da abin da ya fi alkur'ani za ka yi aure ka auro matanka na sunna ya ce ka kawo ta ranar sai an cire mata wani gashi wai ba mai ganin gashin ba wanda ya san inda gashin sai shi kuma wai ba da hannu ko da baki za a sa cizge ba a zai sa wani almakashi ne mun gano wannan da kyau ko wai da shi za a cire gashin a cikin ɗaki su hau jan gado su kashe kyandar wai da wannan ne wai za a wannan abu wai kuma jama'a sun yi shuru wai an bar wannan iskancin yana gudana mutum ya kwana sabon Allah wasu ya ce wai a shiru shine rukunan lahu mudin kenan wajibi ne a bayyana zinace zinacen da suke da matan aure ƙarya suke ba daidai ba ne jama'a ina wancan mutumin na neja sanda aka zo aka ce yana da mata kaza aka yi ta kokoro ana surutu da ya fito ya ce matan kaulaha nawa ne an yi shiru ko ba yi ba ku tambaye su nawa ne shi sa mai wakan gausi me yake cewa da ya kawo maluku da shafi'u da shazili da wane ne ya ce wai ba su kai in su wai yawan ilimi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ji zandaka jama'a wai a kallo wani tikari wace ya fi su imam malik ya fi su shafi su al'imamu shazili duk ya fi waɗannan ilimi da ƙarshe sai ce wai ba su kai shi yawan ƴaƴa ba to ta yaya za su kai shi yawan ƴaƴa, cin da su matan sun tsaya na sunna ne ina ba mun gano wannan da kyau mutumin da ya haura katanga ya je na kamo sai na haɗa to ba dole ya fi sai yawan ƴaƴa ba a dole ya fi mana a wanda ba ku yi ƙarya ba anan dai ba ƙarya ba ne lalle ba su kai shi yawan ƴaƴa ba cin da ba su kai shi yawan mata ba the more wives the more yawan ya'yanka yawan matanka ina fatan mun gane wannan da kyau kana da mace ɗaya biyu uku hudu wannan yana da mata casa'in ka gaya min ko da ɗaya ɗaya kowace ta haifa aka dakata daga nan yayan ku hudu da casa'in zai ɗaya to duk waɗannan shirgidi badar wai a ja baki a shiru daidai ne jama'a don me za a shiru da irin wannan kafircin kasan nan ba ka rubuta littafin fatuhul maula fi manaqibi tajil auliya wa burhanul asfiya mun gano wannan a ciki da hausa ake faɗin wannan magana me suke cewa yana aiki da kun faya da hausa ba larabci ba yau jama'a ke aiki da kun faya aka ce ma wani wali yana aiki da kun faya amirul auliya yake tun azal wai shine shugaban waliyar Allah tintini kenan da sa Abubakar Siddiq Umar Faruk Al-Abu Usman Dhunnurain manyan sabon manzon Allah wai duk shine amirin su wai amirul awliya yake tun azal wai tintini shine amirul awliya yace idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsala zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba da hausa fa yau fa hausa ne da ake yin ta kuma mu hausawa ne garan dangan gariya ciki da waje babu sarfadin wani abu a ciki wai idan ka tashi kai magana to ya rabin da take ballantana ce ba sa wasalin daidai ba idan ka tashi kai magana shin kana a kananka ko ka tsina ka ji ba zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wannan siffan wane ne in baka gane ba sai suka ce kadai yake bai kamata sa ba wa kadai yake bai kamata sa ba mun gane wannan da kyau ko mu ko da muka sai muka canza muka ce a idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsana zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba ilah yake rabbu ko a ina jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan wajibi ne mutane ba su tsaya nan ba suka ce kashin kaza da an ka dafe ta tashi gaban shi nan ta dafe gare shi maɗan faran masana wai kashin kaza ne aka dafe ta ta da fulubus aka cinye aka yi daga-daga da na kashin so sai aka aje gaban sai bige ta ko sai kazan ta koma fur ko ta haɗe fur shi ma ya raya kenan me bayan mutuwa sai ta dafe mai a nan wajen wa ke kashe rayawa an ɗauka an ce wani yana yi suka ce shekara ta zo ya gida nasa wata ta zo na gida nasa mako ya zo na gida nasa kaba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri annabi zuwa ya yi umara kafiran makka suka hana shi shiga garin shi da allah ya aiko suka hana shi shiga jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ka'aba ba fito bayan gari annabi ya kewaya ta ba a sai wani yana bagadaza sai ka'aba sai da ce ku jira ni sai ta tafi bagadaza sai ta kewaye shi wai duk waɗannan aƙidin a ja baki a shiru kai a magana kansu su kuma ba su fito sun bayyana tuba ba kuma waɗannan da suke da waɗannan miyagun aƙidu a ƙasar nan suna cewa su ne 'yan malikiya sai a ɗauka malikiyan da suke a kanta ita ce abin da irin aƙidin nan sai a ɗauka ita ce aƙidin imam malik jama'a wannan ya kamata a shiru ba bayyana musulmi ba yau ba za su fito su ce duk waɗannan abubuwan mun gane kuskure ne mun janye ba daidai ba ne waye zai ƙara magana kan wannan amma a ce wai kai ne kai amarya yau ta shiga ɗaki kana zuwa ƙofar sai ga wani ya zo ya tsaya ka ce lafiya ya ce eh lafiya mana haɗin kan musulmi ce kamar ya ce mu kwana ne da kai a ɗakin zai yi mai mata ya haɗe kwana da kwarto in yi magana zan kwana da kai kato kato daga sai ce la ilaha illallah almuslim akhul muslim la yakhzuluhu wala yahqiruhu wala yusallimuhu wa kunu ibadallahi ikhwana sai mu ce gaskiya ne wannan kalimatu haqqin dan hadisin annabi ne gaskiya ne amma yurad bi hal batil an ƙarya ne da ita to ba ciki in har ko za a iya haɗa mu da 'yan bid'a zaure ɗaya a ce wai an haɗin kai mu haɗu mai shuru game da waɗannan kafircin da suke yi to na rantse da allah za ka iya haɗa kai tsakanin farto da mai mata a gado ɗaya sa matan a tsakiya duk wanda zai tsaya ma a gaban ya tsaya da wanda zai biyo ta baya duka za ka iya wannan haɗin kan sannan za ka iya haɗin kai tsakanin sarkin ɓarayi da kwamishinan 'yan sanda a aiki tare ga teburin kwamishinan 'yan sanda a daga kawo rahotanni ga ofishin sarkin ɓarayi zai yiwu ko kuma lalle haɗu tsakanin shugaban ƙasa da shugaban 'yan tawaye a teburi guda a zauna a cigaba tafiya shi yana tawaye shi kuma yana shugabancin ƙasa zai yiwu zai yiwu ka haɗa kai tsakanin 'ya'ya waɗanda aka haife su a bisa hanya na ƙwarai da shege su ci gado tare billahi ba zai yiwu da mu da muka ce muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba da irin waɗannan zindikan. da suka ɗibo miyagun aƙidu suka shigo da su cikin musulunci a ce wai a tafi a bisa wannan yanayin jama'a ba zai yiwu ba wajibi ne a kira su a ce su tuba mun gane wannan da kyau ko haɗin kai ko tsakanin musulmi kowa na son wannan kuma allah ya ma duk wanda ke ƙoƙarin haɗa kan musulmi waje ɗaya akan gaskiya allah ya mai tukwicin gidan aljanna amma fa ba wai akan ƙarya ba da Allah ya ce ma annabi ya kira kafirai yahuda da kiristoci sai ce hada da mutane a ta'alo ne ila kalimatin sara'in bainana wa bainakum kalman da za ta haɗe mu da ku shine ne Allah na abu da illallah kar mu bauta ma kowa sai Allah ƙari kan haka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar wani ya ɗauki wani a matsayin ubangida mun gane wannan ai ma na abuduhum illa yuqarribuna ila allahi zulfa ai su shehi ne ai su gausi ne ai su autad ne ai su na qaba, ai su kaza kaza duk waɗannan su suka hargitsa al'amarin addini gaba daya muna da aqidan ba abin da ya kai wani yana da aqidan yana da abin da ya fi jama'a wannan zai wata mutane a kawai ya tuba shehi eh kai shehun kafirai ne ka tuba ban gane da a eh, aqidan ka aqidan kafirci ce ka tuba saboda me saboda kaza me kake da faɗi akan kaza ya tuba shikenan sai a zauna lafiya jama'a fa a ƙasan nan ne kuka ji akwai wanda ya ce ana rubuta ma Allah wasiƙa Allah yana dawo da raflayin ɗin wasiƙa a ƙasan nan fa ba da larabci ko da faransanci ko da wani yare can da ba a da hausan ka hausan kano kowa ya jita a kano suka taro suka ce shi ɗin nan ya zama kafiri kuma wai bayan wani lokaci sarakunan gargajiya sai suka ɗauko wancan da malaman fada suka hukunta kafircin shi waya ka kawo shi wa masallacin ahlus sunna ya musulmanci ka ji wani irin haɗin kai wai abin da ake so jama'a eh ha haɗin kai na da kyau amma mun yadda haɗin kai da kyau amma mu ba ma ciki in dai irin wancan haɗin kai ne za a kira ka kai ka zo da naman akuyanka bawan Allah shi kuma wancan yana da naman jaki wannan da naman alade wannan da naman biri wannan da naman kare to saboda haɗin kai sai a haɗa tukunya ɗaya a zuba kayan cefane ɗaya in an dafa kowanne da alama sai a tsamo mai a sami a farantin shi sai a ɗibo mai romo sai a zuba mashi a ai wani bai ci nono ba e kowanne an yi alama nama akuyan ka aka samu maka amma da roman kare da jaki da alade da biri a ciki aka haɗa maka shine ba wannan haɗin kan da ake wani manya kawai da za a so kuɗi wajen gwamnati kawai a yi cewa cewa wai shi da ake waɗanda abubuwa mu muna sa a gayyace mu taron haɗin kai me yasa ni ba taɓa gayyata ta ba tun da ake ni ba wanda ya taɓa gayyata ta amma kuma in na je ba za ka bar ni mai ma benci ba don ka gayyace ni a matsayin malami sai ne jawabi don tambayan da zan yi ɗaya ne me ya raba ka annabi ba cewa ya ba tarakta fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu kitaballahi wa sunnati lai ya tafarraka hatta ya rida aliyyal haut annabi ba haka ya faɗi ba me ya kawo abin da ya raba kan Don ya ce na bar muku abin da muddin kun yi riko da shi ba za ku rabu ba to sai kuma aka rabu lallai abincin da annabi ya bari ba a yi riko da shi ba haka ne jama'a kuma haka bane to me yasa za mu komo muna yaudaran kan muna karya jama'a malamai sun san gaskiya sun take sani kawai shi kenan dai a yi shiru kawai a yi rufa rufa a yi rufa rufa a yi rufa rufa kana yin magana kawai sai a ce wai an turo wai ne ya zo zai interrogating naka kan me sai ka ɗauki lauya ya zo ya ɓata maka lokaci a kan me yake gaya maka wasu kaza kaza kaza kaza a matsayinka na ɗan kasa tsarin mulkin kasa ya baka fundamental human right kuma gano wannan da kyau ko kai addinin ka kai propagating ka ba tare da kayan harazin wani kowane ne ba kai kuma ba wani wanda ya isa ya nemi ya hana ka addinin ka ka je ka nemi yancin ka court ku daina barin mutane suna taka muku alfarma jama'a haka kawai zo su baza bazan su kai kuma kana zuwa za ka yi magana naka a kidan sa cewa wai naka tashi hankali ne wa ya ce tashi hankali ne a ina jama'a kuna gano wannan da kyau ko ke sa wajibi ne ahalu sunna su koma cikin taitayinsu a gayyace mu taron za mu tambayan menene ya raba kan amma jama'a kuɗi ko mulki ba zai iya haɗa waɗannan mutane masu kauro da juna ba domin da nassin alkur'ani allah ya ce walau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta da qulubihim inda zaka mallaki duniya ka kashe ta gaba ɗaya baka iya haɗa kan mutane walakin allah allafa bainahum allah ne ke haɗawa yanzu hakkokun fa annabi ne da Allah ya tabbatar da bai iya hada kan mutum biyu jama'a me ke hada kan mutane biyu shine alkur'ani da hadisin da annabi ya zo da shi a bisa fahimtar annabin da sahabban lokacin da annabi ya hijira ya je garin madina ya tarar da kabilan ausu da khazraj fada suke sama da shekara ɗari ba ga maciji amma yana zuwa da suka bar al'adu suka bar kafirci suka musulunta sai ga kai ya hadi mun gano wannan da kyau ko har san da aka samu ɗan dan tashin tashi na suka samu matsala za su ƙara ba hammata iska sai Allah ya ce haba aus da khazraj wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu haba ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku mana kakkura raba jama'a mecece hablullahi ita ce alkitabu wa sunna su ita ce la ilaha illallah kuma gano wannan da kyau ko ba wani wanda ya sai kawo umarni ne ko a bari sai wa amma sai a ce maka ga wani wali shi ya fi karfin bin alkur'ani da hadisi shi yana bin ilimin zahiri ne ai ne kai kana bin zahiri shi yana bin hakika kai kana bin shari'a duk wanda ya ce bai bin shari'a kowa ya kafiri ne sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha dukkanin annabawa Allah ya ce wa kullun ja'alna minkum shir'atan wa Kaf kaɗinsu da shari'a suka zo a sai a ce ga shi wani ya fi ƙarfin bin shari'ar annabawa da Allah ya aiko su shi yana bin hakika ne yana bin badini ne ne. mun gano wannan sai ka jira waka yana cewa aslamtu nafsi haisu aslama nil hawa wai shi yana biya masan zuciyar shi ne duk inda ta ja shi ya yadda fa inni ya tsawon inda ka'abatin rati'u wani lokaci za a gan shi a ka'aba iya duk wajen ibada wa in ni ya ɗauran indal kanisati sajidu wani lokaci kuma gan shi coci sabis ya ce fa in kuntu fi hukumi shari'ati asiya in na zama mai laifi a ilimin shari'a fa ni ya fi hukumin ta ta'i'u amma a wajen ilimin haƙiƙa ni mai biyayya ne ni mai ɗa'a ne har ya ƙara yake cewa mal kalbu wal hinziru illa ilahuna wai da kare da alade duk alloli ne jama'a ku kalli wannan maganganun fa kuma waɗannan waliyan da aka kasa ƙasar nan ba 'yan ƙasa ba ne baƙin haure ne suna ina custom immigration waɗannan suka shigo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne a binci waɗannan abubuwan kalli wannan bakara aƙida sai a ce a yi rufa rufa a yi rufa rufa a yi rufa rufa <laughs> a yi rufa rufa na me a yi rufa rufa kan me in ko za a yi rufa rufa irin wannan to a rufe afcc kowa ma a yi mai rufa rufa a rufe kura da gwado mun gano mai kyau duk waɗannan cpc ne ko ne icpc ta a rufe su a daina wani bincike bincike <laughs> a rufa a rufa a rufa don a tafi tare a haɗa kai a haɗa kai da ɓarawa da mai kaya a haɗa kai shikenan wancan an cuce shi an cuce na dawa abincin gwano da wani dalili jama'a za mu yi shuru muna tallan suna waɗannan suna gurɓatawa da wani dalili ka ji mutum yana cewa al'abdu rabbu war rabbu abdu jima kuna jin kafirci ko al'abdu rabbu war rabbu abdu allah bawa ne bawa allah ne ya laita shi'iri manil mukallab ya ce yi allah wa zai ɗaura mu wani shari'a wai in Allah ya dage shi Allah ne nima na dage nima Allah ne in Allah ya sassauto shi bawa ne nima na sassauto ni bawa ne sai dai mai kafada da kafada har a nan Kaduna ko wani zindiki ya bude baki yake cewa ai wasa kuke yi ai annabi Musa da Allah ya ce na sai ga Allah bai samu ganin Allah ba dan mai shiga tijaniya bane nan nan kuna da kasar daga Nijar aka zo da shi wani zindiki cewa yake zai baka zikirin kwana arba'in in kai in kai zaka ga Allah gashi na cikin littafin addurratul kharida me suke cewa fa ainuhu ainul aini fafham isharati shi din shi din shi ne ka fahimci isharata jama irin waɗannan miyagun aƙidin da imam mali ya faɗa da su har ya ce masu su a ƙaurace masu masu su a guje su masu su a tsine masu albarka in kuma sarakuna sun kama su sun naushe su fasa masu baki ko mu gano wannan da kyau ko wai su ne yanzu manya a ƙasar nan fa wai su ne manya masu wannan abu kuma duk abin da aka ritsa sai mun kawo a cikin littafi fa ku kalli abin da ibnu saba'in yake faɗi laqad hajjar ibn ta wasi'an is qala la nabiyya ba'di zo ne sai ya shiru ko kalli da ya kira manzon Allah wai dan amina akwai wulakanci a nan ko babu wai dan amina ya takwar abu mai yalwa nan yazo ya ce wai babu annabi bayan shi ku kalli abin da sawi ya faɗi <clears throat> yana cikin hashe da sawi alal ne ku karanta tafsirin suratul kafi a inda yake cewa wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa to wannan istisna'in ne sawi ya talilo a da yake cewa fa innal akhadha bi zawahiril kitabi wa sunna min usulil kufuri wai riko da zahirin alkur'ani da hadisi wannan shine asalin kafirci in ji sawi fa kuma yana na kasar na sayarwa ko ba hana shigowa da shi ba an ci mutuncin alkur'ani an ci mutuncin hadisan manzan Allah an wulakanta Allah da annabi wai duk wannan sai a shiru a haɗa kai a haɗa kai jama'a dan me zaka haɗa kai matanka ta zo da ce to yanzu abin da nake gani dama ita tsohuwar karuwa ce ta haifi wasu 'ya'yan shigu a can gidan magajiya za ta kwaso su ta hada da 'ya'yanka ta fi tare in ka mutu a raba gado haɗin kai ne ai haba haɗa kai mutane mana za ka yadda to musulunci baya san irin waɗannan kazaman ya eh, arna suna ji arnan su ji mana ka zo da kafirce ka ce arna na ji kamar ɓarawa ne fa a biyo shi a guje an kama shi da dukiyar mutane sai shi da Allah ku daina ihu mana ga arna na ji ba sa ka sata duk wanda ka ji ana magana na cewa Allah sai mai kara mai kaza aljihu ne baya jimirin ina ba ta mun fahimci wannan da kyau imam malik ne ya faɗi wannan magana ba abin da ya dame mu malik ce wa ta bar zalika bi umurin duk waɗancan maganganun da muka karanto a jiya za a lura da su matuƙa dangane da wasu al'amura kamar haka aduha na farko inna kalama malik fi zammil mubtadi'a lalle zantuttuka sun tabbata daga imamu malik dangane da zargin 'yan bida'a wa hajirihim da kuma ƙaurace musu wa uqubatihim kathirun da kuma yi musu uquba wannan zantuttuka sun tabbata daga imamu malik masu yawan gaske mala ya ce wa min a inda hu 'yan bid'an da suka fi kowa wanda imam mali ya fi zantattuka a kansu ya fi kausasa kalmomi a kansu su ne aljahamiya jama'a jahamiyan nan fa ba wasu mutane ne a can wata duniya ba suna nan a nan za ku je su ko suwa ne ne kuma wanda ya haifar da wannan bala'i a duniya sunan shi ja'adu dan dirham wani kafiri ne da sunan musulunci wanda shi ya kirkiro aƙidan cewa alkur'ani ba maganan allah bane halittar allah ne wanda aka samu sarki khalid Al al-kushari shi ya kama shi ranar idi ne ya ce jama'ar annabi allah bai hore ma abin da zan yi lanya ba sai ya dafa kan wannan ya ce amma dai allah ya hore ma wannan kafirin sai ya kama sai ya yanka shi haka aka yanka khallaj shi wani kafiri ne waya kasar nan wai khallaj ne wa ke ce ma wali ne fa yazo yana tsalle na la ilaha illallah wa ma fil jibbati illallah la ilaha illallah ma fil jibbati illallah la ilaha illallah haka ba yake ba wai la ilaha illallah wa ma fil jubbati ba komai ke cikin rigan nan ba illallah wai waye Allah wai shi shine sarkin garin sai kamo shi ya shashi masalla ya yanka shi to wai khallaj a kasan nan wai waliyi ne har da kira khallaj cikin yan bida sai ce radiyallahu anhu jama'a kuna gano wannan da ke ku khallaj wai waɗannan mutane to shi wannan khalidin al-kushari shi ya kama da jihar dan dirham ya kashe shi shi wancan jihar dan dirham su suka kirkiro wannan bala'in da ya halar da imam ahlus sunna wal jama'a ahmadu dan hambali sai da aka ɗaure shi a gidan yari sama da shekara sama da wata 28 wannan sai wara zanen wani za a ɗaure kama an ɗaure ka sai me an ɗaura ma annabi yusuf ina ba ta mun gano wannan da kyau shi ko jikan annabawa ne aka ɗaure shi to ballantana ni ba jikan kowa ba kuma dan faɗin gaskiya ka ɗaure shi ni ma an ɗaure ni dan kan faɗin gaskiya sai me jama'a arna ma a duniyan nan suka haƙura da ɗauri na musulmi da ke da'awa Nelson Mandela ɗaurin da ya sha Allah kaɗai san adadin shi haka ne ko ba haka ba ne wannan bawan Allah fa Aremu Obasanjo mun gano wannan da kyau ko haka aka kama shi aka ɗaure shi kasan lokacin nan asu ne asu ciyamar wancan lokacin president ɗinta ya kalli obasanjo ce ne mumu shi wannan kalmar tema obasanjo zafi ya shuru ya kyale shi yan jarida na yare da shi yake ce ah nan wani mutum ya kalle ne ce man mummu ya ce dat mummu still dai ya shiga soja ya zama shugaban kasa ana na ana na aka yi mai karya kama shi kai shi gidan yari ana nan wannan dai mumu din da aka daure mai aka yanke mai hukuncin kisa mumu ba kai shi ba yanzu mumu ya fito ya zama shugaban kasa ya ce na wawo for that mumu to san jama'an ɗaure shi ya fito ya zama shugaban kasa an yi ko ba yi ba sai me da walantana haka kawai sai yin ɗauru ga lauyoyi a gari jawa ko gano wani haka ake haka kawai don ma sun kalli hukuma waye ne ka zama ustazu zalla sai su taka ka banzan bazara a ina aka ba shi damar ma kira ka tambaye ka a ina shi ne wa wani kawai sai kai karatu a cikin bulugul maram wani sai dan sanda ya kira ka dan sanda ya kira ka sai ka mika mai bulu ka ce katon anan yake kowa ga haka Allah na tuba in ba 'yan sandan yanzu ba akwai wanda ma iya turanci mai kyau ne in ya tare ka ka hanya ne yake cewa oga wasu a takadu <laughs> wani ga dun motar gari wasu a takadu in ka ciro ka mika mashi sai ba koma outside dawa fa zai duba zai ca oga ya takadu no ba complete sai baka ku ka duwa ka ce a sai ka abin nan check out yadda <laughs> ya ce a ah, okay a takardu is complete inda ka complete na su Wasu a ji a turo sai a ce wai ya kama ka wai kayan tafsirin qur'ani sai ka ce me da ce ya maimaita abin da ka ce jama'a ya kamata ku waye kafin a kama ka da laifin wai kayi karatu ana zargin ba daidai ba ne sai an kawo malamin da ke sama da kai a ilimi sannan a ji karatun shin karatun ya yi daidai ko bai yi ba to kuma in za a kawo malamin musulmi za a kawo ba kafiri ba yana zuwa ci cewa wannan muna zargin shi wannan su ma ke musulunta ta haka tu zai kara tsawo kenan ko fahimci wannan da kyau wajibi ku tsaya akan wannan kuma kwakwalwar ku ya zama ya waye a waye gari a ce wai kai ba ka da lauya kai waye kai a turai ba haka suke yi ba a turai ana kama ka kai kawai sai kai shiru ka ce ba ka ce komi ba sai lauyan ka ya zo a buga a juyin duniyan nan in lauyan ka ya zo sai an baku ɗage kun keɓe ka ga mai duk abin da ke faruwa sannan sai ce shi bai ma yadda da wannan kama kada aka yi ba ma laifi ne an saba ma doka saboda haka kotu zai je sai a lallashe shi sai a ba da beli sai ka zo kai kwanciyar ka kafin nan kun shirya in kuma ka ɗaure ka ba a bisa dalili ba in aka je aka shiga kai winning case sai ka ɗauka ƙara for deformation of characters ka zama sha-sha-sha mana kuma fahimci wannan da kyau ko kawai mutane zo sun ta wasa kana ɗan boko wai ana tsorata ka kan me me amfanin bokon Allah shiryar da mu ai boko muke bari a karasa a ji abin da imam malik yake faɗi to shi wancan jamu dan dirham shi ya kawo wancan bala'in da ya wahalar da su shafi'i to a nan ne sai aka samu shi wannan shugaban jami'a mai suna jamu dan safwan sai ko karatu a wajen shi wajen masa sunaye da siffofin allah to daga hannun shi wannan batacce jamu dan safwan ne aka samu shugaban wannan bakar aƙida na mu'tazila abu al al'ajubai ya koyo wancan muguwar aƙida na musun sunaye da sokofi daga nan ne sai aka samu asha'ira su kuma sun ara sun yafa sun yadda da sunaye amma ba su yadda da sufofi ba sai sufofi guda bakwai wannan muguwar aƙidan ta asha'ira da muke shimfiɗa wajen sukanta ita ce aka zo da ita ƙasar nan fa ita ke karantar da mutane irin littattafan nan na hayatul islam ba komai a ciki sai imatatul islam kashe musulunci irin su ibrahim laƙani irin su idza'atu dujinna mun gano wannan da kyau ko irin wannan mukaddiman na qawaidi alwujudu wal qidamu wal baqa wal mukhalafat to al mukhalafa sabani baina wani man wa man alwujudu me fasara alwujudu eh waye saman man sai ce wajibatul lillahi wajiba ne ga Allah samuwan samar da shi an yi wa jama'a wannan addini ne wa yana sa akwai awaka akwai allah ne akwai allah gani a kurani huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shikenan haka allah ya faɗi alwujudu samuwa sai ka ce ya saman man kuma ya samar da shi fatan mun gano wannan da kyau haka haka za katu ubangijin mu bayi masu kamanni bamban ka ji karatu malam gaba ɗaya gashi ne shirme da iyayen mu da kakannin mu ya kakantar da su ba mai kwanciyar tsakar daki ake kawo musu ba ke mai kwanciyar tsakar daki wane ne daya ta ce Allah ne daya wane ne biyu Allah da ma'aiki ne biyu wane ne uku murhu tsakar gida shi ne uku <laughs> karatu ya koma hauka koma murhu tsakar daki. ku haka za a zuwa tara tsofaffi ana karantar da su katin bata wai wa iza mata audu wai kaji wa iza mata audu ba sai a bar audun ya mutu ba cewa fa kai wa iza mata abdu sanda wa ya mutu ja'ahu munkarun wa nakir sai munkar da nakir su zo sai zaunar da shi sai su mai tambayoyi wai wannan ne ake karantarwa wai tsohuwa lallai ki tabbata in kin kwanta kin mutu to karatun mutuwa shine wai iza audu yanzu in malaika ya ce ma tsohuwa bar rabbuki sai ya ce wai iza audu jiganta za ko ba jiganta za ba to kuma wai wannan wai ai shiru kar a ce komai a kyale su jama'a ɗalibin makarantar nan ne fa mahaifi shi ya rasu sai je da matan limamin garin tana karanta da ita wai addu'an takaba na daga ciki akwai addu'an buɗe ƙofa da rufe ƙofa wayan za a zo buɗe ƙofa sai a ce bismillahi gambu mun gano wannan da kyau ko ko kuma sai a ce annabi gambu allah gambu sai ya tsaya ce tsaya kewa ne ne gambun allah ne ko annabin ne gambu gambu ba da yaren sakwata shine mai ƙofa ba sai ce ta fita nan da sai aka kai shi ƙara fada wai ya zagi matan liman aka je aka zauna ya kai menene ya kai menene yana shigowa sai ce assalamu alaikum sai aka ce sarki ya gaishe ka tsageren makera da shi asalin sana'an gidan su kira suke yi to wai sarki ya ansa wai tsageren menene makera ne ko wane ne <laughs> aka zo aka zauna kuma ya kure su wai ya wulakanta matan liman kalli ba matan liman kafirci take karantarwa ba waya shiru a batta sai an bayyana haka annabi ya ce Allah ya sauka mai a cikin alkur'ani ya ce la tu nuhu linnas wala taktumunahu dole ku bayyana mutane ka ku koye shi qalu aqarartum ala zalik kun yadda da wannan e to mun ce a kararna to sai mun faɗa kuwa wannan aqida na asha'ira jama'a ita ce aka zo ga cewa wa aqidan ne to wani malukun amma ba dan anas ba mun gano wannan da kyau wallahi ba dan anas ba ya kamata ku rika wayo da hankali da tunani sai a zo maka da magani a ce wannan maganin karfi ne wannan maganin kau dabara ne wannan maganin kaza ne in tsafi ne ya fara tsafa ya'yan shi mana su rika samowa suna kawo mashi ko ko bai shi baya son samun sai dai kai da tsohonka na ga samu na ga ce yan fashe sun kama sun bugi shi duk ya yi rauni sai abokin shi ya haɗe shi ce wani me faru ka ce wallahi bashi suka tare a ah, suka maka mai duk sai ga me za ka ja musu li'ilafi ba ya ce wata li'ilahi ta li'ilafi ne ya ce wata li'ilafi ka ta kure shu shi kwarai ta ce wallahi ba ta yi ina ba ta mun gano wannan ne inda ga ta kure shi ce ba ta yi ko zai wuce cewa ka da barawa ka ce mai li'ilafi kure shi to ina shi ma haddace ina ba ta mun gano wannan da kyau kun tuna lokacin da unguwar nan aka ce wai wai za a karanta man ta bayyada un mutu A ce karanta ta bayyada zai mutu ku ba da sunan shi aka ba da suna da iyaye na da kowa da sauran na da muke da awa a da ka miƙa aka karanta aka buga bayan hannu na ce to ai sun yi kuskure mu mun haddace alkur'anin ma hadda li'ila hadda ta bayyada ma a ciki matsalar da suka samu su sun ja mana ta bayyada ne to qur'ani kuma babu ta bayyada daga farko har shi? amma ƙur'ani akwai tabbat da. amin yawon na da naka mai kyau ne ita mai martaba sarkin zazzauye ma malamin mu albani muna zaune bayan da muka je fada aka yi maganganu aka yi mane ne sai ce allah ya karo makiya shek albani allah ya kare ka daga sharrin makiya to mu manya su mana adda magana ya kare allah ya sa mu dace mala ya ce allazina ya ƙonona su ne waɗanda ke cewa su waɗannan jahamiyyan da imam Malai ya tsine musu albarka su ne masu cewa inna allaha laisa fawqa al'arshi allah ba yana kan al'arshi ba ne kenan waɗannan na ƙasan nan da ke cewa allah ba sama yake ba su ne jahamiyyan da imam mali ya tsine ma albarka wani tsinannu ne za su ce a zo a zama tare da su wanda maluku ya tsine ma mala ya ci gaba da cewa wa inna allaha lam yatakallama bil qur'ani kulla wai allah bai magana da alqur'ani ba wai qur'ani ba maganan allah bane wa innahu la yura wai ba za a ga allah a lahira ba ku samu a cikin tafsirin shi kashaf yake cewa da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wai abin da ake nufi wasu fuskoki a ranar kiyama masu haske ne saboda suna sauraron ni'iman ubangijinsu wai wannan ila mufradi ne na ala'i da Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wai ni'imomi alayi mufradin shi kuma ila sai kau da cewa ila ha zuwa ga ubangijin su za su ga ubangiji Abinda annabi ya fassara karara da cewa za ga Allah a cikin aljanna amma shi sai cewa a suna sauraron nazara suna sauraron ni'iman ubangijinsu ne waya ka za daga fassara alkur'ani ana ma alkur'ani irin wannan ta'addancin shi yasa suke tsoron ɗaukan wani tafsiri su buɗe su karanta domin suna budewa sai sun ga gaskiya to ko jama'a za ce to ya ka ketare nan wajen shehi dole ya rike wa'azin turmi kuma ana muku barazana wai ana wa'azi da ka to in ka je ƙauye mai wa'azin turmi da me yake yi annabi da bai iya karatu da rubutu ba da me ya zo zalikal kitabu larai raiba fihi hudan lil muttaqina Allah ya sa dace amma an tafsiri ne da kawai bai iya ba jaman bakin fassara faɗa abin da nake so in ƙetare a ta gaba haka dai ko baka bane Allah ya samu dace ai yanzu da ne ake ma ƴaƴan talakawa barazana na haddace alkur'ani wani ya haddace kowa ma ya haddace alkur'ani yanzu ai yanzu hadda alkur'ani ba abin tabajjuji bane kowa ya haddace sai dai ƴaƴanku ku ko ƴan bid'a da Allah ya la'ance ku su lokacin suka tsine maku irin tsinuwan da annabin Allah annabi Dauda da Isa dan Maryam suka yi ma Yahudawa to shine ba ku iya haddace lu inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la hauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna to wannan tsinuwan ne sa kwakwalwanku sai ta toshe ba ku ya hadda amma yanzu ga yara nan kowa mana zuwa musabaka duk wanda ya ce ya haddace sai mu ce magori kenan wasa kanka da kanka in ba ga tsoro mu zauna kujerar musabaka a jama kowa yasa malam abubakar gumu san da aka ce ai wancan mai nadin ya damu zagin kai ce ku rabu da shi yana ta kurin ilimi mala ba shi an zai cewa gare wani ne guda biyu ɗaya cike da manja ko kalanzir ko kaza an bige ta me za ta ce bum ta motsi amma garwan da yake mt ba an buge ta ba to shine wannan hayaniya mu kaza kaza kaza wannan ne saboda ba komai a ciki ba komai a kwakwalwar sai majina Allah shi kiyaye mala ce kama waradar bihi sunna kamar yadda sunna ta zo da waɗannan bayanai malam ya ce wa yan fauna na hauna zalika min sifat sai suna kore shigen waɗannan siffofi da suka tabbata na Allah ne thumma inna kathiran min almutaakhirin min ashabi sannan da yawa yawan waɗanda suka zo baya baya daga almajiran imam malik mai yankiru hazihi umur sai a same shi ma yana inkarin ganin Allah aljanna yana inkarin saukan Allah ko da dare yana inkarin daidaituwan Allah kan al'arshe yana daidai yana inkarin kasancewan alkur'ani maganan Allah ne kuma yana danganta kai zuwa ga malikiya dole a rubuta wannan littafin a farkar da al'umma annabi malai ce kama yankin ruha furu'ul jahamiyya kamar yadda aka samu wasu daga cikin jahamawa suke inkarin wannan umar ya ce wa ya ji alizalika huwa sunna sai suke sanya waɗannan abubuwa a matsayin wai su ne sunna wa ya ji yaji ya ladhi ha duk kuma maganan da ta saba ma muguwa wannan ƙidan da maluku ke tsine ma masu ita wa huwa ƙaunin malik wa sa'ira mutu sunna maganar malik da sauran malaman sunna sai waɗannan sai su mai da ita huwal bid'a wai ta ce ma bid'a su waɗannan da suka kawo shirme wai yanzu su ne ke kan gaskiya a ƙasan nan saboda suke da midiya su ne shugabanni ke sauraron su in gaje sai a ce maka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai gaje sai a ce maka wai yaro ne wannan tsoho ne in ci ba da haka ake gane yaro ko tsoho ba da karatun ne ba karatu ne karatu ne ba sai a zo a zai ban ƙwarya ta in haka ne kenan ba wanda zai zama shugaba saboda duk tsiya duk shugaban da ke kasan nan yanzu akwai wanda ya girme shi haka ne ko ba haka bane sai ce sauka ga babban mara kunya kawo kujeran manya sauka ana ga ba a yi yanzu kwanan nan an naɗa sarkin bauchi shekaran shi nawa talatin da tara su suka faɗi na ma girme shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace malin ce sunna innahu ma a zalika ya ta ya ta gido fi ahalil bid'a tare da wannan sai su kudur dan dangane ɗayan ɗan bid'a ma qalahu malik sai ka ji har ma wai masu wannan bid'an da maluku ya tsine musu kuma wai su ne za su komo kuma suna ɗiban wannan magana suna jifan wasu da shi misali irin abin da ake da za ku ro ɓarawo a guje in ya ga za a tarba shi ma sai fara ihu barawo a tarba ɓarawo barawo barawo kaga na bayan shi suna cewa me na gaba mai hukun su tare shi ya za su yi sai su kalli gaba suna neman wa shi na abinda da suke su ne fa 'yan bidar an bi su ala cewa ihu 'yan bidar su wazan su ga ihu dan bidar <laughs> shi ne ɓaddabami kenan allah shi kyauta banza ta koru bi kenan malai ce fa baddala ha'ula iddina waɗannan 'yan bid'ar da haka suka musanya addini fasaru ya nuna fi ahli sunna sai suka waye gari suna sunan kuma ahli sunna yanzu duk inda ka je an bata mana suna su kan mu ake jan sai ka ce mu kaɗai ne a garin muke karatu ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya sa dace ka sa wani jami'an tsaro ta tambaya na wai kai kaɗai ne kake katuwa a na ce ba ni kaɗai ba ne me yasa kai kaɗai ake kawo karanka ce ni kaɗai ke faɗin gaskiya a garin Fato ah, maganan gaskiya ne duk sauran ba a kawo karansu dama an ce gaskiya ta daci ke gare ta haka ne ko to gaskiya nake faɗi take masu daci sa suke kai kara duk garin ba mai faɗin gaskiya sai ni kaɗai to shi ne ni kaɗai ke kai kara sauran me suke faɗi kenan ƙaryen da mutane suke so <laughs> Allah shi da mu amma ai akwai masu faɗin gaskiya sai dai kila tsoronsa ake ji kun gano wannan da kyau ko ko kuma suna faɗi ba a ganewa ko kuma ba su da jama'a masu sauraron su haka ne ko ba haka bane ko kuma akwai inda suke haɗewa da waɗancan inda suke cuwa-cuwa tare to don ya faɗa abin da ba a so na cin da akwai mahaɗa da ke haɗe su can gaba to za a iya ɗaga mai kafa amma muku ba inda take haɗewa in ku akwai inda take haɗewa ka tona asiri allah ya sa mu dace to wannan shine shimfiɗa da sharan fage wanda malam mustapha abu sufiya ne mana Allah ya saka mai da alkhairi jama'a har yau ba mu shiga cikin bayanan aqidan Imam Malik ba duk wannan bayanan to shimfiɗa ne da sharan fage babin farko mala yace ahmiyatu tauhid muhimmancin tauhidi wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamahu ummatahu annabi da kanshi ne ya karantar da al'umman shi tauhidi annabi da kanshi ya karantar to mu haƙura mu je makarantar manzo Allah mu karatu qala shafi'i al-imam shafi'i yace Ila malik an tambayi imam malik anil kalami wa tauhid dangane da ilmul kalam da kuma tauhidi mun gano wannan dan shafi'i ɗalibin maluku ne faƙala sai maluku ya ce mahalun an yanzu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, abu ne da ba zai yiwu ba mutum ya zaci wai annabi annahu allama ummatahu ya zauna ya karantar da mutane a listin ja tsarki har wani ba yahudi ya samu wani sahabi ya ce mun ga mutumin naku har tsugunan kashi koya muku yake annabi ya karantar da tsarki amma walam allimuhu tauhid sai a waye gari bai karantar da mutane tauhidi ba walam allimuhu tauhid wai bai karantar da tauhidi ba wa tauhidi ma qalahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tauhidi saboda mahimmancin shi ne annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai san da suka bada la ilaha illallah malai ce fama asuma bihil mal wa dam hakikatar tauhid ai ba abin da ke tare dukiya da jini sai tauhidi to ko duk abin da ya tare dukiya ba taba ta ba ya tare jini ba taba shi ba wannan shine haƙiƙanin tauhidi ine la ilaha illallah wannan bayani da aka samo daga imam malik rahul harwi fi zammil kalam al-imam al-harwi ne ya ruwaito shi a cikin littafin zammul kalam a waraka takarda na biyu wa abu fadli al-muqri fi ahadis fi zammil kalam wa ahli a shafi na 91 Malik yake cewa wa zakara zahabi fi siyar al-imam zahabi ya fida cikin siyar alamin nubala juz'i na goma shafi na 26 wasiyuti al’imamun imam siyuti ma ya ambaci wannan magana daga imam malik a cikin littafin shi mai suna Saunin mantik a cikin shafi na 63 ina fatan mun gano wannan da kyau wajibi ne jama'a ku bibiye karatun wannan littafin tsaf don ku fahimci mecece aqidan maluku kun ji da maluku ke jawabin nashi ko to yanzu an shiga babin farko in Allah madaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan to za mu tashi a kawalu malik fi isbati sifati umuman zantattukan malik dangane da tabbatar da sufofin allah gaba ɗayansu allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara fasuwanaka allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum